ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون sannan tabbas ku mutane a ranar alkiyama a gaban ubangijinku za ku yi jayayya game da abin da kuka yi saɓani a tsakaninku sai mai gaskiya ya bayyana daga maras gaskiya